bismillahi Rahmanir Rahim. Sirrin ɗaukaka. Babi na goma. Ba ni da lokacin shirmanka Sanabil, don Allah ka kyale ni. Kamar yadda na ce maka, na faɗi haka ne tare da haɗa hannuwa na biyu alamar roƙo. ta ya kama kamar wacce aka watsa ma wuta, haka ta je tana shirin kwacewa ya manna hannunta da saitin zuciyar shi da ke bugawa. Tun ran da gaddara ta haɗa mu, Allah ya ɗora min jarabtan abin da ba ta suna. Halima kallon sana da ƙiyayya nake hangowa a tsagwaron daga cikin ƙwayar idanuwanki. Ki bani dama Jidda, ba zan samu sukuni ba har sai kin amince da. Janye hannuna na yi, zan tashi jawo ni da ƙarfi tare da rungumata. Ajiya zuciya ya sauke, ka fito fili kawai ka ce ina buƙatar jikinki. In ka ce min haka zan fi fahimtar ka. Cikin gida na shige na bar shi riƙe da haɓa domin bai taɓa tunanin za ta mishi wannan fassaran ba. Ko da suka shiga gida sai ga kiran Ummi dafe kirji Hanisa ta yi na shiga uku Ummi da sauri Halimatu ta karɓi wayar da fatan kuna cikin koshin lafiya abin da Ummi ta ce kenan tana sauke ajiyan zuciya. Halima ta ce alhamdulillah Ummi ya jikin mu Ummi ta ce alhamdulillah ina jidda da Hanisa suke miƙawa Hanisa wayar Halima ta yi Ummi na barka da warhaka ya mai jiki. Ummi ta ce lafiya lau ina jidda jin ta yi kafin ta ce ta zaga Daidai wannan lokacin Hauwa bata shiga banɗaki. ɗaki. Zuciyata babu daɗi, me ke faruwa da ku ne? Daidai wannan lokacin Hauwa bata shiga ban Zuciyata babu daɗi, me ke faruwa da ku ne? Shigowa Jidda tayi tana cire himar ɗinta. Tsabar daɗi har limshe ido Hanisa tayi. Muna lafiya Ummi. Ga Jidda miƙa mata wayar tayi. Narke mata nayi Ummi na kina lafiya? Lafiya lau shalele na da fatan kuma haka domin zuciyata babu daɗi kamar an buɗe wani shafi na rayuwar ɗayarku. Kasancewa duk suna jin maganar yasa suka ware ido. Babu komai Ummi. Ummi ta ce Allah jishe mu alkhairi, ku kula sosai, insha Allahu na kusa dawowa. Daga haka suka yi sallama bayan ta musu addu'a. Hanisa ta ce wallahi ganin kiran Ummi sai da zuciyata ya buga. Halimatu ta ce wallahi kuwa zaune na yi tare da Rabka Tagumi. Me ya ce miki? Murmushin takaici na yi abin da kuke zato ne. to ke kuma kin amince masa ya rigiza kai ne halima ta ce me yasa kura musu ido na yi jin yadda suka mai da hankalinsu kan maganar yasa ni jan tsaki kun manta kashe don ummi gare mu yanzu har wani murna kuke da buƙatar sanabil tsaki halima ta yi ke fa banza ce da maganar ummi zai hana ki kula zaɓin ranki wallahi bar ku je da zarar na samu muradi na babu ruwa na da wani karatu na kai matsayin da zan tsayar da gwani na kai matsayin da zan tsayar da gwani ita ummi banda samarin banza take nufi ba wai kar mu kula kowa ba amma ba kin shayar da ni mamaki sai yanzu na ƙara tabbatar da sauran hankalinki bari ki ji ko banda maganar ummi Samina bil baya cikin tsarin mazan da nake so Hanisa da tun da aka fara maganar bata ce komai ba sai yanzu amma Sanabil ba shi da wani nakasu wallahi kun yi bala'in dacewa ‘yan kwanakin da ya cikin makarantar ba ki ga yadda ake bibiyar shi ba amma bawa kulawa hasali ma amma baya kulawa hasali ma abin da ya kawo shi yake illo ban katse ki ba amma kina da tabbacin haka ba a shaidan namiji domin wallahi zai kunyatar da ke. girgiza kai ta yi ina kyautata mishi da su illo ki amshi ta yinsa. to Allah ya taro min ku na lura aure kuke bukata yanzu amma ni kam ba wai ban bukatar hakan ba ne, ko da ina ra'ayi ban da sanabil domin bai cika sharuɗan da zan yi tarayya da shi ba Kama haɓa Halima ta yi. To sahiba, faɗa min ya ke so faɗa min yaya kike so mijin aurenki ya kasance? Miƙewa na yi domin magariba ya gabato. Yanzu lokacin ganawa da Ubangiji ne. Ɗaki maka nufa. Anisa ce ta fara shiga ban ɗaki. Ƙasa ga Salima ta fara magana. Me yasa sahiba? Ya cancanci hakan ya ƙasƙantar da kanshi. Kallon ƙofar ɗakin na Halima bai da nagarta haka. kin amshi bukatar shi ne da zaki fahimci hakan haba sahiba ki daina yanke hukunci da sauri haka sai sakamakon fitowar da Hanisa ta yi shiga na yi na watsa ruwa tare da alwala ina fitowa Halima ta shiga sallan na tayar washe gari tunda muka yi sallar asubahi ba mu zauna ba muka hau gyare-gyaren gida ina shirya mana abinci na ce sahiba je ki wanka zamu mu ci gaba da illo in kika fito sai ɗayar mu ta shiga tafiya ta yi tana barin gurin na ce Hanisa ina jinki murmushi ta yi mm, yar uwar shi ce za ta yi iya yi komai a kan shi bata isa ba na ce mata ina fuskantar ta kar ki zage da yawa na ce ba zan ba zancen zagewa ba gaskiya ce domin bata isa ta abin da ubangiji ya nufa ba Hanisa ta ce za ki sha wuya zai fi kyau ki kama wani ki bar mata shi ban jin san shi amma zan iya haƙurin zaman ko don na nuna mata iya matsayinta zan yi amfani da ƙarfin son na daki zuciyarta wani irin murmushi Hanisa ta yi Nuwaira ta wuce tsammanin ki domin ta san yadda za ta tafiyar da komai musamman akan abin da take mahaukar su kawai ki kyale shiru na yi kamman ba zan yi magana ba can na ce wallahi ba zan kyale ba Jiyawa ta yi za ta fita na jawo ta da sauri shammatar ta yi na yi na zare karamin bluetooth ɗin da ke kunnunta basirar da jajircewarki suna birge ki saki taku sannan ki ɗora mara yanzu aka fara murmushin takaici na wallahi ba za ku taɓa samun abin da kuke so a kaina ba ta ta yi ta barni da sauran aikin a gurguje na fara aikin ni ma na je na yi wanka muna fitowa maka nufi makaranta ban shiga harkan kowa ba har aka tashi ina lura da yadda yake bina da kallo kamar maye zama muka yi ni da Hanisa muna jiran Halimatu tana fitowa muka nufi bakin titi don tare abin don tare abin hawa motar shi ne ya tsaya gaban mu ku shigo na sauke ku kallon juna muka yi ni da Hanisa ai shi din kamar jelana ne duk inda na sai ya bi ni na ce mata tare da buɗe gidan baya. na shiga su ma suka shigo a wato na zama direba ɗinku mun she dariya ta na Hanisa ta ce yi haƙuri sa jan motar ya har muka su. gaba muka fita a jima na 'yan mata dawowa na yi suka nufi cikin gida sanabil ina ganin mutuncinka na ce ka kyali ni sai ka ce dole haba Tsotsa kan shi yayi da makullin shi. Ki yi haƙuri dole ce domin zuciyata ta ƙi ta barki. Duk bugun numfashi na ƙaunar ki daɗa ƙaruwa take. Jiddatu ki bani ɗan dama. Tafiya ta nayi na bar cikin sati uku ya mayar da gidan mu gurin zuwa. Gashi bai iya zuwa haka ba. Sai ya taho da mana da tsaraba. Ni dai ban ɗaukar komai. Haka Halima za su raba da Hanisa. Alhamdulillah na amshi kwangilar girkin kuma na kammala komai. da taimakon sa nisa wanda bakin ciki kamar ya kashe ta amma ta bari su amma bata bari sun fahimci hakan ba na samu alkhairi sosai na sanar da ummi kuma ta taya ni murna cikin kankanin lokaci Hanisa ta fara jawo min jama'a domin ita ke amfani da waya nan ta ringa fus abincin gargajiya har da nasara kala-kala mutane da yawa sun ce suna so Nabil ya takura wa rayuwata ya hana ni sakat tun ban kula shi har dai na fara sake mishi duk da bana jin shi ina jin zan iya maneji wani ranar asabar da na tabbatar daga sanabil ta yake amma ni har yau ko kaɗan ban jin shi a raina da yamma ya ce na shirya yana zuwa ta wayar Hanisa ya kira domin na ƙi karɓan wayata waya ba ɗaya ba ba sau biyu ba ya sha bani waya na ƙi karɓa ina tsoron ina tsoron Allah ina tsoron ummi ban taɓa sanya gyale ba tun da nake duk shigar da zan yi babban himar nake sawa kuma ban taɓa fenti fuskata da sunan kwalliya ba yau daidai gwargwado rabbi ya bani kyawu daidai gwargwado rabbi ya bani da sauran ɗaukan hankali shi yasa nake suturta jikina waje na fito na same shi yana jingine da motar shi ban mishi magana ba haka shi ma bai min ba ina shiga motar shi ma ya shiga fita ya ranar mun yi yawo gurin shakatawa har magariba ta gabato ƙarshe wani ƙayataccen gurin hutawa muka yada zango duk yawon da muka yi ba kalmar da ta shiga tsakaninmu sai dai in ya kalle ne sakar man murmushi haka ni ma nake mayar masa da martani tunda muka shigo gurin nake jin bugun zuciya ta na ƙaruwa ganin duhun magariba ya fara hankali na duk ya karkata gida duk da ina fashin sallah hakan bai sa na ji ni a takura ba gurin da ba hayaniya jama'a muka nufa tsarin gurin ya min Yan yanda ko jama'ar gurin suke sha'anin gabansu. Jiddatu na, me kike buƙata? Bade tabe baki na yi, ruwa ma ya wadatar. Mike wayi yi, minti kaɗan sai ga shi da ruwa mai sanyi da kofuna. Zuba mana ruwa ya yi, jin abin da na faɗin, don jin abu na bin ƙafata ne, ya sa ni miƙe da sauri cikin razana, har ban san lokacin da na ture ruwan da ya ganin ɗan tsaka na bin ƙafata. Ya Allahu, da sauri ya miƙe lafiya duk hasken gurin ya ɗauke buga ƙafata nake a ƙasa laliban inda nake yake har ya kamo ni ki nitsu kuka ta saka mishi rungume ta yi sosai yana jin yadda kukanta yake taɓa zuciyar shi a hankalin ƙananun hasken ki tashi na ga ka sau biyu amma ban ɗauki hakan da wata manufa ba lokaci ɗaya haske ya gauraye gurin barin jikin shi na yi tare da zama ganin tsakan baya nan Kallon ta yi, jidda zan tafi Chadi, zan yi sati biyu, don Allah ki kula min da kanki, zan je ma Abba da ki Allah ya tsare abin da na ce mishi kenan. Ina miƙewa, shi ma miƙewa yi, na lura yana so mu magana, na ƙi ba shi dama, haka har muka dawo gida. bakan leda ya mika min lokacin da nake shirin fita. Ki yi min wannan alfarmin, ba ki taɓa kyautan baki taɓa karɓan kyauta na ba don Allah ki karɓi wannan ko da ba za ki yi amfani da shi ba ya faɗa haka yana mai kama hannunta a hankali ya fara murza su je ke kamar kar ya tafi ya barta. ta kasa ya yayi ya matso jikinta girgiza mishi kai ta yi. tana kokari danne hawayenta kwantar da kanshi saman wuyanta kina raina ki daure ki furta min kalma mai daɗi Hauwa Ujidda kwantar da kanta tayi jikin mota. a hankali take ɗaukar take ɗauke ƙwallonta ta kasa mishi magana haka suka rabu watan ummi uku da kwana goma wanda ya yi daidai da kammala namu karatu domin hannisa kan ta riga mu za ta yi bautar ƙasa nan da Kaduna mu ne dai ba mu san ina za a cilla mu ba mun yi murna kamar me domin da rabba zata ta mana ita da Arab wanda rabban da in gan shi ma na manta nan muka shiga hidima da su sallar azahar ne ya daga mu ummin Halimatu ya ce tare da sunkuyar da kanshi ƙasa. Ajiye takardun da ke hannunta ta yi, tana duba tsarin girke-girken Jidda ta kira ni. Jidda, ka kira ni kuma ka yi shiru. Dama na ce, don Allah na shirya zama da matata, don har yanzu matsayinta na nan ban sake ta ba. Wani irin murmushi ta yi, Alhamdulillah, ranar da nake jira yau ga shi ta zo, ma'azzam, ko ka manta abin da ka ce ne, wallahi sau da har yanzu Jidda matata ce. kar ka mayar da ni jahila mantai na aure shekara nawa ba abin da ya shiga tsakanin ku zaka ce matarka ka fara hauka ne wallahi Allah mata ta ce Murera ce mata yi sosai da kiri shawo kanta bayan ta ce zai bada kuɗi na siyayyar da za ta yi da yamma na ya zo ummi na ɗakinta na fita tun kafin ƙaraso nake jefa mishi murmushi ashe duk na ban kwana nake mishi ban sani ba barka da warhaka barka jiddatuna na zo miki sallama insha Allah gobe zan wuce sun koyar da kai na yi ƙasa ubangiji ya sada mu da sa. Allah ya tsare hanya daga haka na wuce koyoyen shi ban yi ba shiru yayi har yanzu ta bi karban shi har yanzu ya kasa samun matsuguni a zuciyar zuciyarsa haka ya ja motar shi jiki a sanyi ina sanya kaina a falon ummi ta ce ban san na yi sake ba sai yau Hauwa har kin yi wayan da zaki fita ba da izini na ba ashe ban isa na sa doka abu ba don Allah ki yi haƙuri ummi kul kar na ƙara jin sunana a bakin ki kin manta matsayin ki ne kin manta har gobe kina matsayin matar Arab da auren ki kike kula wani wani irin zibewa na a ƙasa tare da fashewa da kuka aure aure ina tunanin ina tunani na yaje wai daman har yanzu mata aure ce ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku ummi aure wani auren da shi da babu duk ɗaya taya ummi gaskiya ba zai yiwu ba a guje na yi ɗaki ta da banko musu kofa duk sun yi tsaye kuka nake kamar raina zai fita ina da ilimi da na san da wannan auren yaushe zan rinka kula sanabi wayyo Allah komawa na yi kamar ƙaramin yarinya tabbas na zauna in na irga yatsuna yau shekara ta ashirin da hudu tun ina da sha hudu aka ƙaƙaba min wannan jagon ɗin inda nake ajiyar kuɗi na je na cire dubu tamanin na nufo falo kamar mahaukaciya har yanzu suna tsaye har da shi da ya shigo watsa mishi kuɗi na yi wallahi ba zai yiwu ba ban manta jahilcin da suka nuna min ba ga inda ake suna ake karrama ni me zai kai ni can uba ga kuɗinka har da ƙari na maka ka bar ni na roƙe ka don girman Allah na sani za ku yi za ku kassara min rayuwa zubewa ne saman gwiwoyina ka dubi girman Allah da darajar fiyayyen halitta nan nan sallallahu alaihi wasallama ka raba ni da nauyinka wallahi ban tsara tafiya da kalar ka ba ban tsara zama ƙarƙashin inuwarka ba ban shirya wa matanka Nafisa Zaina da Fure ba haukata ni za su yi kai ma ba su barka ba bare ni loma ɗaya ka yi wa girman Allah ka sauwaƙe min riƙe kafatun ta yayi yana murmushi kai wallahi sai na ƙara jin son kasancewa da ke ga jarumta ina hangowa ƙwari irin ki wannan ragwantan ba na jarumar mace irin ujid da bace daure amaryata daure ki razana min daure ki kwace musu ni cike da murmushi ya karasa magana kwacewa nayi a'a ban isa na karɓi mu'azzam ba kuka gwiwi